Daga nan Washington a gundumar Columbia, Amurka ke magana. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum mu da saduwa da ku a wannan yammaci na talata sha 18 ga watan Nuwamba wanda ya zo daidai da karfe uku da rabi na rana a nan gundumar Columbia. Ana iya kama tashar mu don samun labarai kai tsaye a kan mita 49 ko kilohertz 6,670. da mita 31 ko dubu tara da da bakwai sittin da biyar a kan gajeren zango. Haka zalika za a iya kama shirye-shiryenmu a gidajen rediyo masu zaman kansu a jamhuriyar Niger rediyo amfani, sarauniya, niyya, dalol FM da kuma nomad FM. Ko kuma sauraro a ƙasar Ghana za su iya samun mu a Alfa rediyo da Marhaba rediyo Baya ga haka ko da yaushe za ku iya ziyartar shafukanmu na intanet wato www.gtahausa.com ko kuma shafukan da suka hada da facebook x instagram da tiktok duk domin samun halin da duniya take ciki ni da zan jagoranci shirin ibrahim alfa ahmed tare da taimako abokin aiki na sahabu imam aliyu da sauran abokan aiki kafin ku ji abin da muke tafa da su ga kanan labarai nan. jami'an amurka da na kamfanin harhaɗa magunguna na gilas sun ce an aike wa kasashen zambia da estawini maganin rigakafin kamuwa da cutar s mai karya garkuwar jiki da ake kira lenacapavir hukumar kiwon lafiya ta majalisar ɗinkin duniya ta ce za ta rage yawan ma'aikatanta da kamar kashi ɗaya a cikin hudu kimanin mutum dubu biyu zuwa tsakiyar shekara mai zuwa shugaban amurka donald trump da yarima muhammad bin salman na saudiya sun ba da sanarwar cewa ƙasar ta saudiya za ta zuba jari na kuɗi da ya kai dala tiriliyan guda a nan amurka to kanin labaran da muke tafa da su kenan a bangaren rahotanni kuwa wai shin ta ya za a kawo ƙarshen ta'addanci a cikin al'umma ba wani ja da baya kowa na hitowa ne a yaki wanda zai mutu zai mutu wani zababin zai sababin kaɗan daga cikin rahotannin da muke tafi da su kenan bayan nan muna tafi da shirin gen z wanda rukaya basha za ta gabatar mana to amma duka sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum jami'an amurka da na kamfanin har harhaɗa magunguna na glade sun ce an aike wa ƙasashen zambia da wini magunguna rigakafin kamuwa da cutar aids mai karya garkuwar jiki da ake kira 'Lena lenacapavir kowace ƙasa za ta samu allura 500 wannan yana ƙarƙashin shirin amurka na samar da maganin rigakafin kamuwa da ƙwayoyin cutar da ke haddasa aids ga ƙasashe da suke fuskantar yaduwar wannan cuta. kamfanin na glade yana aiki da hukumomin amurka domin samun izinin tura magungunan zuwa wasu ƙasashe da ke kudu da hamadar sahara inda nan ne cutar ta yaduwa a nahiyar afirka Hukumar kiwon lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya WHO a takaice ta ce za ta rage yawan ma'aikatanta da kamar kashi ɗaya a cikin hudu, kimanin mutum dubu biyu zuwa tsakiyar shekara mai zuwa. wannan mataki na garan bawul ya biyo bayan janyewar da amurka ta yi daga hukumar amurka da ya ita ce kan gaba wajen tallafa a ita hukumar ta who a farkon wannan shekara ce gwamnatin ta shugaba donald trump ta ba da sanarwar janyewa daga hukumar lokacin da ta kama aiki wannan matakin ne ya tilasta ita hukumar ta who ta rage ayyukanta da kuma manyan ma'aikatanta Shugaban Amurka Donald Trump da Yarima Mohammed bin Salman na ƙasar Saudiya sun ba da sanarwar ƙasar ta Saudiya za ta zuba jari na dala biliyan dubu ɗari a Amurka wato triliyan ɗaya. Shugabannin biyu sun bayyana haka ne lokacin da shugaban na Amurka ya karbi bakuncin Yarima Mohammed bin Salman a fadar White House a yau Talata. Shugaba Trump yana son ƙasar Saudiyya ta shiga jerin ƙasashen larabawa da suka kulla hulɗar diflomasiyya da ƙasar Isra'ila. Ita kuma Saudiyya tana buƙatar ganin cewa an kafa ƙasar Falasɗinu. Tun a farko jiya Litinin, gwamnatin ta shugaba Trump ta ba da sanarwa za ta sayar wa ƙasar Saudiyya jiragen yaƙi samfurin F-35. wannan shine karo na farko a cikin shekaru bakwai da muhammad bin salman zai kawo ziyara nan amurka bayan da aka zargi wasu jami'an saudiyan da kashe ɗan jarida ɗan asalin ƙasar Saudiyya da ke aiki da jaridar amurka da ake kira washington post wato jamal khashoggi Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya faɗa yau talata cewa ƙasarsa za ta farfaɗo da matakin diplomasiya domin kawo ƙarshen yakin da ƙasar take yi da Rasha. Shugaba Zelensky ya bayyana haka ne yau talata a Madrid lokacin da yake tsaye kafaɗa da kafaɗa da Prime Minister Spain a wani taro na manema labarai a birnin na Madrid. daga bisani ya ce yana sa ran ganawa da shugaban turkiyya rajib tayyip erdogan wato a zuwa gobe laraba kan yadda za a samar wa ƙasar ta ukraine zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasar ta turkiya ce aka yi wata ganawa tsakanin jami'an ukraine da rasha a shekara ta 2022 haka kuma a farkon wannan shekara an yi wani zama kan wannan batu sai dai an kasa cimma yarjejeniyar kawo ƙarshen wannan yaƙi. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi kira da a kori Hamas daga yankin gabas ta tsakiya baki ɗaya kwana ɗaya bayan da kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya amince da ƙudurin da shugaban Amurka Donald Trump ya gabatar domin kawo ƙarshen yaƙin. A wannan matakin ne kuma zai sa a yi wa ita ƙungiyar ta Hamas afuwa. a jiya ne dai kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya amince da ƙudurin da shugaba trump na amurka ya gabatar sai dai rasha da china sun cewa jefa ƙuri'a, a bayan da ƙudurin da ita rasha ta gabatar bai samu goyon baya ba. sahabu imam aliyu kenan ya kawo mana cikakkun labaran duniya daga nan sashen hausa na rediyon amurka ke magana daga birnin washington dc yanzu bari mu fara da rahotonmu na farko a wayewar garin jiya litinin ne al'ummar karamar hukumar danko wasagu a jihar kebbi suka tashi da wani mummunan yanayi inda 'yan bindiga suka yi awon gaba da wasu ɗalibai kana suka kashe wasu mutane guda biyu domin jin halin da ake ciki a yankin abokin aikin mu yusuf aliyu harande ya zanta da mai martaba sarkin zuru alhaji sanusi mika'ilu sami wanda yake kira ga jama'a da su tashi tsaye wajen kare kawunansu farko dai za mu ina lillahi wa ina ilaihi ina lillahi wa ina ilaihi wannan mun samu babbar jarabawa ne a kasanmu ta maga shawarwari da zan ba mutanen kasanmu shine su su zama masu cooperating suna ba jaman tsaro goyon baya wurin ba bad information wannan security issue bai yiwa ga mutum guda ba abu ne wanda yake wanda security agencies kawai za su iya yi ba har da mu sai mun cire mun jajirce mun ba da goyon baya zuwa ga security agents. saboda uh, we have to come together mai fighting. abun nan ta kowane hanya ta ɗaya wanda za su yi shine musamman ya zama na cewa ana ba da information da sarakuna sarakuna kuma su daga security agency in an ga movement in an ga funny faces information da ake samu among wa miss ana iya identify nasu ta hanyoyin maybe za ka wani na wani activity na kuɗi ko wani abu ka gane cewa wannan mutum akwai wani abu da yake a rinka reporting nasu promptly to government ana haka za mu samu sauki in ba ba da goyon bayan nan ba bayan za mu je game da wannan security issue namu da muke fama da shi To mai martaba wani irin ah, ƙoƙari ake yi don ganin cewar an samu damar kwato waɗannan yara da suke hannun wayannan 'yan ta'addan? To alhamdulahi tun jiya zan ce ana yana ana ƙoƙari ana bi ana bin sawu na cewa a gano yaran nan wanda suka samu wannan jarabawa. Gwamnati ba ta yi ƙasa gwiwa ba, gwamnati ana abun na faruwa ya shigo garin Zulu tare da Tibu Army staff su ma sun zo da CDS sun sun zo duka zu kuma an baza mutanen aiki na batun gayar za a gane wannan yara cikin ikon Allah insha Allah. To ana iya cewa wani irin hali iyalan wa'innan koko iyayen waɗannan yara suke ciki a yanzu. Wannan kam kuma jiya ba bacci mun shiga can ƙauyen mun gana da yawancin iyayen yaran sun zo da girma gwamna ya zama tare da su an kara ba su an an ba su support kuma ƙara sa su da addu'a da su cewa wannan abun Allah ya kawo mana karshe shi Allah kuma ya kawo mana yaran masu damuna da hannun mu wannan kuma ba ta zauna ba ana nana kokari akan wannan ishu insha Allah To a ƙarshe wani irin kuma kira kake da shi musamman ga mutane da suke zaune a cikin karkara dangane da ba da tasu gudunmawa baya ga ainihin sanar da jami'an tsaro da waɗansu bayanai na sirri ko ko bayanan da suka ga ana yi ba daidai ba wani irin kuma jan hankali kake da shi jan hankali da zan ba mutane akan wannan ishu ne. na ɗaya a mai da wannan lamari ga ubangiji a yi ta'addu'o'i saboda wannan jarabawa ce ta same mu baki daya bayan haka nan a cire tsoro a cire tsoro dole sai an cire tsoro akwai ƙauyukan da ke cikin zamfara da kebbi wayanda ke bandit yanzu aka ba su shiga wuraren nan saboda mutanen ƙasa sun cire tsoro barayin sun shigo za su yi fatin ɗinsu tare da su ba wani ja da baya kowa na hitowa ne a yaƙi wanda zai mutu zai mutu wani zababin zai sababin shine nake ganin ya kamata ala ƙungiyoyi clusters na ƙungiyoyi za su yi fatin wannan abu. da siyasan nan na fakiranci ka sha ake cikin kada zalunci. to Allah ya kyauta wannan kira ne daga mai martaba sarkin zuru kan yadda mutane za su tashi su kare kawunan su. To daga nan bari mu doshi Jos Kwata ta yamma da Bauchi daga inda wakiliyarmu Zainab Babaji ta yi mana nazari kan matsalolin tsaro da yadda ake amfani da addini domin cimma wani burin. Zainab Gareki. Kashe-kashen al'umma garkuwa da mutane da sauran ayyukan ta'addanci da ke aukuwa a arewacin Najeriya sun kasance barazana ga zaman lafiya da ci gaba a yankin. Rarrabuwar kawuna tsakanin al'ummomin yankin ta ɓangaren addini, ƙabila da siyasa sun ƙara rincaɓe daidaituwan samun hanyoyin daƙile matsalolin tsaron. Hajiya Aisha Aliyu da ke aikin wanzar da zaman lafiya da taimakawa waɗanda suka shiga ibtila'i sanadiyar rashin tsaron ta ce ayyukan ta'addanci da ke aukuwa a sassan ƙasar yana shafan kowa ne ba tare da la'akari da addini ko ƙabila ba. Gaskiya zan fara da cewa inna lillahi wa inna ilaihi al'amarin rashin tsaro da harahare da ake kaiwa musamman wanda ya faru nan na kwanakin bayan nan kin ga misali na wayannan 'yan mata wanda aka kwashe a kebbi wani al'amari ne wanda ya taɓa mu idan har ke mace ce kuma ke uwa ce gaskiya wani al'amari ya ɗaga mana hankali sosai wannan rashin shawo kan wani al'amari na tsaro a al'ummance kamata a zo a zauna a duba wannan al'amari kuma ita gwamnati ya kamata ta yi aiki da al'umma. Idan kika duba yadda 'yan bindigan nan suke kawo hari kusan za a ce yawanci cikin dare ne kila al'umma ma suna kwanci suna bacci ba a san me ke faruwa ba. Ta yaya ita al'umman za ta ba da nata gudunmuwa? Kin ga kamar yanzu mu muna maganan community policing mm. wato 'yan banga. To uh, wani lokaci sai ki ga idan aka samu irin wannan matsala sai a mai da shi addini ne a'a siyasa ne. Hajiya Zainab wannan al'amari na idan aka kai harahare, a mai da shi addini gaskiya ina ga waɗanda suke yi ba su sa yi ma kansu adalci hmm. domin wannan hari fa idan za a kai shi ba a fa tantancewa a'a wannan musulmi ne a'a wannan bahaushe ne wannan inyamuri ne wannan ba musulmi ba ne ga baki ɗaya ake haɗawa a kai wannan hari. farfesa chris kwaja malami a jami'ar modibbo adama da ke jihar adamawa ya ce rashin shugabanci na gari na daga dalilan da suka hana kawo ƙarshen ta'addanci a najeriya babban aikin ko kuma amfanin gwamnati shine kare rayuwan al'umma ga baki daya ba maganan fati ba ne ba maganan addini ba ne ba maganan yare ba ne magana ne na cewa dukkanmu yan adam ne Idan aka yi batun tsaro a Najeriya sai ka ga ana mai da shi bangaren addini musamman idan ka dubi abubuwan da ke faruwa a kafafen sada zumunta. Me yake janyo wannan rarrabuwan kawuna? Rarrabuwan kawuna ta gefe fannin addini da kuma yarruka yana zuwa ne ga irin shugabannin da muke da shi. Idan kai shugaba ne kuma kana aiki yanda ya kamata al'umma sun ga cewa eh kai baka nuna bambanci na kabila ko yare ne ko kuma addini to mutane za su bada gaskiya cewa ka zo ka yi aiki to irin shugabanci da muke nema kenan farfesa chris kwaje kenan malami a jami'ar modibbo adama a jihar adamawa zainab babaji gta hausa amurka ke magana daga jos To kada a manta waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Amurka ke magana a birnin Washington DC. Yanzu ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu sauraro bar barkanmu da wannan lokaci ina muku lale habin a cikin shirinmu da zai kawo muku sabbin abubuwa da ke gudana a duniyar matasa wato shirin Gen Z. Shirin Gen Z shiri ne da zai tsaya tsayin daka wajen bincike tare da tattauna kan rayuwar matasa a wannan zamani na digital wato fasaha. Za mu yi magana kan abin da ke tashe, ƙalubale, ci gaba da suke samu ta sanadiyar social media har ma da halayyar matasa a wannan dandali na yanar gizo da kuma matsalolin da ke tasowa sakamakon yadda fasaha ta mamaye rayuwa. A cikin shirin janzi ba sharhi kawai ba za mu kawo muku gaskiya, shawarwari, ra'ayoyi da ƙwarewa daga matasa daban-daban domin mu fahimci duniyar da suke ciki da irin ƙalubalen da suke fuskanta. A yau a cikin shirin za mu shiga kai tsaye cikin wani muhimmin batu da yake damun matasa da dama a social media wato rayuwar ƙarya wanda matasa da dama suka fi ganewa da fake lifestyle. Masu sauraro idan ka buɗe TikTok ko Instagram zai yi wahalar gaske ba kai gama da hoto ko bidiyo na rayuwar ƙarya kamar cin abinci a gidajen abinci masu kyau, sa kayan alfarma wato designer, yawon buɗe ido har ma da yawo a manyan motoci. Amma tambayar ita ce, shin duk wannan gaskiya ne? A mafi yawan lokuta, rayuwar da ake nunawa online ba ita ce ta gaskiya ba. Wasu kayan aro ne, wasu kuma wurare an je ne kawai domin ɗaukar hoto. To yanzu dai bari mu ba matasa fili domin bayyana mana ra'ayoyinsu kan wannan matsalar ta fake lifestyle wato rayuwar ƙarya a dandalin yanar gizo. to yi zan so baƙi namu kowa ya gabatar da kanshi. Sunana Ibrahim Sunusi Bakori. Sunana Abubakar Adam. Sunana Jibril Danjo. To me ka fahimta kan abin da ya shafi fake lifestyle wato rayuwar karya me zaka ce kan wannan batu? Eh rayuwar karya ya zama kamar ado ne cikin rayuwar matasa musamman wannan zamanin. rayuwa ne wanda mutum yake nuna kanshi a matsayin abin da a gaske ba shi yake ba sai ki gan wani ya nuna shi mai kuɗi ne dan ya burge ne mutane amma can aka zo asalin rayuwar shi da kyar mai samu abin da zai ci a rana to kin gan abin da yake nuna mutane a waje karya kenan to Ibrahim idan na dawo kanka to me yasa wannan ah, rayuwar karyan wato fake life ya zama ruwan dare a wannan zamani da muke ciki musamman idan ka shiga dandalin yanar gizo saboda wasu sun ɗauki abin kamar ado ne suna yi ne don su kwabarin wasu abubuwa su halayensu na zahiri da suke da su ko kuma wasu kamanninsu ko kuma wasu su dai suna yi ne don su rufe su shi yasa ya zama ruwan dare kuma abin wasu na yi su nasara ne saboda kuma da yawa wanda suke ganin kamar nasara ake yi su iya nasara ake nuna masa ba a nuna masa faduwan shi yasa ake ci gaba da inda ana haska faduwar ba nasarar bakila da yanzu ba wannan labarin ake ba To Abakar idan na dawo kan kame fici maka tuwo a ƙwarya ne kan abin da ya shafi rayuwar ƙarya ta fake lifestyle. A fake lifestyle ba zai fi ka ɗauko 'yan mutane ba da baka da ƙarfin rike ta abin da ya kai ga wanda ma za su je aure kenan kuma da ƙarshe ta zo ta gaba haka ba yaudara kenan kuma ko addini wannan abin abu ne wanda yake haramun amma kuma za ki ga saboda operation fahimta addinin wai sai su ci dama wai kuɗi ta biyo ba kuɗi ta biyo ba kowanne ka zo ne tana kowanne dan adam yana da test din shi yana da abin nan wato abin da yake birge shi kai ma wani abu gani a wajen ta koko shigar da gani ta birge ka to ita ma tana nata zaben in kai dan adam kai namiji kana da naka zaben me yasa ita ba ta zaɓi ba da haka dan ta ga inda take so ta huta ko kuma tana ganin ga abin da take so zai isa mata da abin da take so a rayuwarta ta je ba wai abin da ku ce guldigin mm. ba wai wannan abu bane ba a ba kawai ka yaudare ta ne yaudara ne kuma zalunci ne kuma ko wannan na san ko addini a koma auren nan zai iya saboda abin da ake bukata an boye wani abu da ita ma ta ɓoye wani abu za a iya raba aure to kai ma ka ɓoye wani abu za a iya raba aure eh, abin da fice mutuwa kwarai kenan wannan yau da aka zuwa aure ka zo ka cutar da yan mutane to a ƙarshe wani shawara za ka ba wa matasa da suke wato yin wannan rayuwa ta ƙarya wacce aka fi sani da fake life a kawai su in sun shirya toshe kunnen su da ɗaukar yadda society ke ɗauka su ko kuma yadda al'umma ke ɗauka su to lallai za a samu za su samu sauki domin kuwa ai kakka eh, lokacin packaging ina hana ka ka toshe ma hanya alkairanka wannan nema taimake ka sai ga wato yana ganin kamar ka fi shi sai kasa taimakon ka ko kuma aikin da ya kamata ka yi ma ba za ka iya zuwa kai wannan aikin ba saboda ka tunanin cewa a ka riga ka nuna mutane wannan bangayen da kake fa a rayuwa to Ibrahim me zaka kara kan abin da Abakar ya faɗa kawai a san ka a san cinikin ka in ka bari a san ka daina idan yanda kake ka fito yanda kake shine ita ƙarya ba ta taɓa ƙarewa ramin ta ƙure shi ake wata rana dole sai gaskiyar ta fito ita ko gaskiya idan aka san ka da ita aka so ka da ita ba za ka taɓa canza ba kuma sannan na gaskiya za a matan da a gaskiya ake yi shi. masu sauraro duka-duka dai a nan muka kawo ƙarshen shirin ta fatan kun ji daɗin kasancewa da mu daga farkon shirin har izuwa ƙarshen shi sai ku ci gaba da kasancewa da mu a cikin shirin Gen a kowace ranar Talata da misalin karfe tara da rabi na dare daga sashen Hausa na GTA Amurka ke magana kan mita 49 ko kilowatt saba'in ko kuma mita 31 kan kilowatt 9,765 shirin janzi muryar matasa hasken gobe. Cumadalla. Ƙungiyoyin fararen hula a Najeriya sun buƙaci gwamnatin Amurka da ta haramta wa gwamnan jihar Niger zuwa Amurka tare da rike kadarorinsa da ke can. Ga Mustapha Nasiru Batsari da ƙarin bayani. Wata haɗakar ƙungiyoyin fararen hula a Najeriya ta nemi gwamnatin ƙasar Amurka da ta ƙaƙabawa gwamna Umar Muhammad Bago na jihar Nijar Najeriya takunkumin hana shiga ƙasar wato hana shi biza tare da ƙwace duk wasu ƙwaddarori na gwamnan da ke ƙasar ta Amurka. Wannan ƙungiya dai ta zargi gwamna Umar Bago da yin karan tsayi ga haƙƙin ɗan Adam sannan da keta duk wasu haƙƙoƙi na dimokuraɗiyya. Gaɗiya a cikin wata takardar koki da suka aika wa sakataren harkokin wajen Amurka ta hannun ofishin jakadancin Amurka da ke Najeriya. Ƙungiyar ta ce gwamna yana amfani da ƙarfin mulki wurin kuntatawa masu sukar salon mulkin shi duk da yadda matsalolin tsaro ke ci gaba da ta'azzara a jihar. Comrade Yusuf Citizen jigo ne a cikin wannan ƙungiya. kuma wakili a kungiyar Amnesty Day International a Nigeria, ya yi ƙarin haske akan dalilinsu na ɗaukar wannan mataki. Mu damuwa shine a rage danna ake al'ummar dan adam kuma kowa riga da ya san abin da kasar Najeriya take ciki zaka faɗa gaskiya gwamnati ba ta so muna tracking duk abin da yake faruwa nan Niger State yanzu me kike so ita gwamnatin Amurka ta yi mashi gwamnan Niger din mun riga da mun ce musu su yi imposing mana ban visa shi su kadarori da sauran su, because akwai cases da ya kamata ya fito ya mai yanan State bayani akai kaman wannan flood da aka na makwa an yi donating billions of naira a wuri ba abin da muka gani har muna kan monitoring abun da kuma ga sauran abubuwa abubuwa da yake faruwa. To sai dai tuni gwamnatin jihar Niger ta yi watsi da waɗannan zarge-zarge na wannan ƙungiya tare da nesanta gwamna Bagu da duk wani zargi na cin zarafin ɗan Adam. Alhaji Abdulbaki Ibu shine mataimaki na musamman ga gwamna Umar Bagu akan kafofin sadarwa na zamani da kuma tsare-tsare. da ya yi magana a madadin gwamnatin jihar Niger ga abin da yake cewa. Kowa yana da inci rubuta ra'ayinsa tun da kaga ana demokrasi ne kowa zai faɗi abin da ya yi daidai da ra'ayin shi ba kuma lalle ba ne wannan shine gaskiya. In ka an ce ana hana mutum zuwa wani ƙasa ai mai laifi ake hana zuwa wani ƙasa sannan ya za mu ɗauki maganin mu ce yanzu mu a Najeriya mun kasa solving problem mu kenan har sai mun ɗauka mun kai wani ƙasa ai bai ma kai ga haka ba sannan na farko waɗanda suke cewa gwamna ya yi amfani da position din shi an kama su ai gwamna bai ma da magana da su yan sanda ne suka kama su ba gwamna ba yan suna tunanin akwai ni bayanin da za su yi kaga sai su tamki yan sanda a yanzu dai lokaci ne zai bayyana yadda za ta kaya akan wannan takaddama da wasu ke ganin ita ce ta farko da wasu yan ƙasa suka nemi ɗaukin ƙasar ta amurka akan wani gwamna da ke kan mulki a najeriya mustapha nasiru batsari GTA Hausa, Amurka ke magana daga Mina a Najeriya. Madalla yanzu kuma ga Haruna Mamman Bako da labarin ta maula a takaici. za mu soma labarin wasanninmu na wannan ranar ta yau da wasan sada zumunci da jamhuriyar Nijar ta kare ɗazunan da kasar Gini Conakry wasan da ya wakana a kasar Morocco kuma an tashi ɗaya da ɗaya tsakanin ƙungiyoyin guda biyu da su bai samu damar shiga kofin duniya ta shekara ta 2026 ba bayan tankaɗe da rairaya da ya wakana a nahiyar Afirka. Duk da wasannin sada zumuncin kasar Senegal ta markaɗe kasar Kenya da ci takwas da dema yayin da ivory coast ta wa oman ci biyu da nema sai kuma korea ta kudu ta wa kasar ghana ci ɗaya mai ban haushi malawi ta sha kashi da ci ɗaya mai ban haushi a hannun kasar lesotho yayin da japan ta lailaye bolivia da ci uku da nema ita ko kasar brazil tana can tana jinjina bajimtar ta a kasar faransa a wasan sada zumunci yanzu haka da ke wakana tsakanin kungiyoyi guda biyu kasar brazil da kasar tunisia idan muka lega wasan kwallon kwando kuwa wa victor benyama dan kasar faransa da ke buga club din san antonio na kasar amurka wanda tauraron sa ke kyallawa sosai a kakar kwallon kwando ta kasar amurka na wannan shekara yana fama da wani radadi a bayan katattarar sa ta hauge abinda zai sa ya kaurace ma filayen wasannin gasar nba ta kasar amurka a tsawon makonni masu yawa duk da yake ƙungiyarsa ta san antonio a sanarwar da ta fido game da wannan jin ciwon na dan wasar bata kayyade irin lokutan da zai shafe kamin ya koma fagen da gaba na wasannin nba a wasannin kwallon dambe aji mafi nauyi kuwa a ranar 19 ga watan disamba ne idan allahu ya kai mu za a karawa da ma'abuta wasan dambe boxing na duniya ke jira tsakanin anthony joshua da jack a kasiya santa na miami na kasar amurka za a karawar ne a tsawon turmi guda takwas shi dai joshua shi ne ke rike da kambe guda uku na wasannin damben boxing na mafi nauyin aji da suka hada da wbo wba da ebf shi dai na ɗaya a duniya a wasan kwallon tennis cewa da carlos alcaraz ɗan ƙasar spain a wannan talata ne ya bada sanarwar cewa ba zai samu damar halartar wasan kwata final ba na cup davis da ƙasarsa spain za ta buga da republic czech a ƙasar italiya saboda wani jin ciwo a katattara haruna mamman bago na birnin kwanni amurka ke magana daga birnin kwannin jagoriyar nijar. A gaida Haruna Maman Bako yanzu mun zo ga shirin mu na ƙarshe wato labaran duniya a takaici. Shugaban Amurka Donald Trump da Irima Muhammad bin Salman na ƙasar Saudiya sun ba da sanar cewar Saudiya za ta zuba jari na dala tiriliyan ɗaya a nan Amurka. Shugabannin biyu sun bayyana haka ne lokacin da shugaban na Amurka ya karbi bakuncin Irima Muhammad bin Salman a fadar White House a yau Talata. Hukumar kiwon lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya za ta rage yawan ma'aikatanta da kamar kashi ɗaya cikin hudu kimanin mutum dubu biyu zuwa tsakiyar wannan shekara. Wannan mataki na garan bawul ya biyo bayan janyewar da Amurka ta yi daga humar. Amurka dai ita ce ƙasa kan gaba wajen tallafa ita hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya. haka zalika jami'an amurkan da na kamfanin harhada magunguna na glade sun ce an aike wa kasashen zambia da wini maganin rigakafin kamuwa da cutar aids wannan cuta mai karya garkuwar jiki da ake kira wato maganin lena Kapavir. to madalla masu sauraro da wannan muka zo ga ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma can zuwa misalin karfe shida na safiya agogon najeriya da nijar da kamaru wato karfe biyar kina agogon gmt da ghana za ku iya sake jin mu dauke da wani sabon shirin da labarai da dumi da kuma rahotanni kafin mu yi ban kwana ga dimbin gaisuwar sashen hausa na amurka ke magana zuwa ga muhammad sani Chindo a baucin yakubu sai alhaji musa mai nama kwanar babaldu a jihar jigawa da sauran masu sauraron mu da dama muna muku fatan alheri da fatan kuna nan cikin koshin lafiya kada a manta ana iya kama waɗannan shirye-shirye namu a www.gtahausa.com ko kuma a shafukanmu na facebook da instagram da x da dai sauran shafukan da zumunci ibrahim alfa ahmed ne tare da sauran abokan aiki daga nan washington gundumar columbia ke cewa mu kwana lafiya.